Zakariya Sura goma sha hudu Ubangiji zai zo ya yi mulki Ranar Ubangiji tana zuwa, sa'ad da za a raba muku ganimar da aka washe daga gare ku, zan tara dukan al'ummai su yaƙi Urushalima, za a ci birnin da yaƙi, za a washe gidaje, a kuma yi wa mata fyaɗe, rabin birnin zai je bauta. amma ba za a kwashe sauran mutanen daga birnin ba, sa'an nan Ubangiji zai fita ya yi yaƙi da waɗannan al'ummai, kamar yadda yake yaƙi a ranar yaƙi, a ranan nan ƙafafunsa za su tsaya a kan Dutsen Zaitun, gabas da urshalima za a kuma tsage Dutsen Zaitun kashi biyu daga gabas zuwa yamma, ya zama babban kwari. Rabin dutsen zai matsa zuwa wajen arewa, rabi kuma zai matsa zuwa wajen kudu; za ku gudu ta wajen kwarin dutsena, gama zai miƙe har zuwa Azel, za ku gudu kamar yadda kuka guje wa girgizar ƙasa, a kwanakin Uzziya sarkin Yahuda, sa'an nan Ubangiji Allahna zai zo, tare da duk masu tsarki, a ranan nan. ba za a kasance da haske ko sanyi ba, ko hazo mai duhu ba, za tă zama rana ce ta musamman, ba yini ko dare, rana da take sananne ga Ubangiji, sa'ad da yamma ta yi, za a yi haske, a ranan nan ruwan rai zai kwararo daga Urshalima. rabi zai gangara gabas zuwa teku, rabi kuma zai gangara yamma zuwa Bahar Rum. a damina da rani, Ubangiji zai sa ma sarki bisa dukan duniya, a ranan nan za a kasance da Ubangiji ɗaya, ba wani suna kuma sai nasa, ƙasar gaba ɗaya daga Geba zuwa Rimon, kudu da Urshalima za tă zama kama Araba, amma Urshalima za tă kasance a wurinta, daga ƙofar Benyamin zuwa sashen ƙofa ta farko, zuwa Ƙofar Kusurwa, daga kuma hasumiyar Hananel zuwa wurin matsin ruwan inabin sarki, za a zauna a cikinka, ba za a ƙara hallaka ta ba, Urshalima za ta zauna lafiya, ga bala'in da Ubangiji zai bugi dukan al'umman da suka yi yaƙi da Urshalima. Fatar jikinsu za tă ruɓe tun suna tsaye a ƙafafunsu; idanunsu za su ruɓe a cikin kwarminsu, harsunansu kuma zai ruɓe a cikin bakunansu, a ranan nan Ubangiji zai sa maza su cika da tsoro ƙwarai; kowane mutum zai kama hannun ɗan'uwansa, za su kai wa juna hari. Yahuda ma za tă yi yaƙi a Urushalima, za a tattara dukiyar al'umman da suke kewaye, za a tara zinariya da azurfa masu yawan gaske tare da tufafi, irin wannan bala'i zai auko wa dawakai da alfadarai, raƙuma da jakuna, da kuma dukan dabbobi a wannan sansani, sa'an nan waɗanda suka tsira. daga cikin al'umman da suka yaƙi Urushalima za su haura shekara shekara su yi wa sarki, Ubangiji Maɗaukaki sujada, su kuma yi bikin tabanakul, in waɗansu mutanen da suke duniya ba su haura Urushalima suka yi wa sarki Ubangiji Maɗaukaki sujada ba, ba za su samu ruwan sama ba, in mutanen Masar ba su haura sun yi sujada ba, ba za su sami ruwan sama ba, Ubangiji zai kawo musu bala'in da ya aika wa al'umman da ba su haura sun yi bikin tabanakul ba, wannan ne zai zama hukuncin Masar da kuma na dukan al'umman da ba su haura sun yi bikin tabanakul ba, a ranan nan za a rubuta tsarki ga Ubangiji a jikin ƙararrawar dawakai, kuma tukwanen dahuwa a gidan Ubangiji za su zama kamar kwanoni masu tsarki a gaban bagade, kowace tukunya a Urushalima da Yahuda za ta zama mai tsarki ga Ubangiji Maɗaukaki, kuma duk wanda ya zo don miƙa hadaya zai ɗauki waɗansu tukwane ya yi dahuwa da su, a ranan nan kuwa ba Ani da zai ƙara kasance a gidan Ubangiji Maɗaukaki.